الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شابير كوشا شدا شاشي daga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da uku da hudu da talatin da ainihin wato hudu yayin da ya daidai da ashirin da hudu ga watan ainihin wato bakwai shekara dubu biyu ashirin da biyar shekara dubu biyu da goma sha biyu Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abinda muke karanta ya zama musiba a kanmu a jiya mun tsaya a aya ta ainihin wato talatin a cikin wannan sura ta suratu ali imrana kafin nan wato akwai wayannan suna maganar a yan kasuwa nasiha ne yanzu harkar kasuwa kasuwanci ya buɗe sai ciniki yake ta ta ko'ina tama kuma wannan ya sabbaba da yawa kuma sallah tana kubuce musu na ce to ita duniya matsalar ta nan dama ba samun ta yadda za a ci ta ko kuwa saboda haka sai a yi a hankali wajen kiyaye nan abubuwan yan muntuka dai ba su wuce goma ba goma sha biyar a je a dawo to yana da kyau yan uwa ainihin wato haƙura wannan shi ne sa Allah ya sanya ma kasuwancin albarka wannan yasa Allah ya ce wa manzon Allah wa amru ahlaka bis salati wastabir alaiha sai yace la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk ba za mu tambaye ka wani arziki ba arzikin ne mu muke da haka malamai suka ce dimantar sallah lokacin da ya dace a yi ta yana daga cikin asbab ɗin da ke sawa Allah ya buɗo ma ɗan adam ƙofofin arziki ta inda ya sani da inda ainihin wato bai sani ba Allah ta'ala ya shirye da mu akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تطيعون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم malamai suka ce wannan aya lokacin da wasu mutane suka yi rai cewa su ne masoya Allah Allah ya ce ƙarya suke ba su ma yadda cewa yana son su ba har sai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn kasir yace hadhihi al-ayatul karima wannan ayar mai karamci da aka karanta yanzu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatillahi ta yi hukunci akan duk mutumin da ya da'awar yana son Allah wa huwa وليس هو على طريقة الم... على طريقة المحمدية أما كما بي كان تفركين النبي محمد to ƙarya yake kowa ya shi kwa sai ce fa innahu kadhibun fi da'awa wannan ƙarya yake a cikin da'awar sa fi nafsil amri hatta yattabi ashar al muhammadi har sai ya bi shari'ar annabi muhammadu waddinin nabawi da kuma addinin annabi muhammadu fi jami'a a aqwalihi wa ahwalihi a cikin dukkan ainihin wato maganganunsa da kuma halin da yake ciki kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim na aisha ta ce annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun saboda haka ne Allah sai ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim yace ay yahsul lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu wato sai soyayya Allah ta tabbata a kan mutane sama da yadda suke tsammani gurin son Allah ɗin tunda suna bin manzan Allah wa huwa mahabbatuhu iyyakum shine san Allah gare ku wa huwa a'zamu min al-awwal kama qala ba'd al-hukama ulama kamar yadda malami masu hikima suke cewa laysa sha'anu an tuhibba ba matsala bane kai ka ce kana so ba matsala bane yanzu duk mutanen duniya duk wanda ka taba zai ci ya yadda da Allah to wannan maganan tana da sauƙi suka ce inna masha'anu an tuhabba inda matsalan take kai ana son ka ina fata an fahimta ba matsala bane kai ka ce kana son Allah to inda matsala take kai Allah yana son ka shine tambayar yake ba matsala bane kai ka ce ka yarda da Allah inda matsalan take kai Allah ya yarda da kai nan matsalar take to dukkan kuma mutanen duniya Allah ya tabbatar da cewa ba zai ainihin wato sai su ba har sai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-imam Hassan al-Basri da wasu daga cikin magabata suka ce za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah wasu mutane sun faɗa sun ce suna san Allah faftalahum Allah bi hadhihi aya sai Allah ya jarrabe su da wannan ayar Allah ya ce kul ka faɗa wa mutanen duniya in kun tuhibbuna Allah in dai da gaske kuke kuna son Allah so na gaskiya to uni ƙarya kuke yi ni dan Allah sai kun dawo kun bi ni idan kuka dawo kuka bi manzon Allah me zai faru sai Allah ya ce Allah sai Allah madaukakin sarki ya so ku wannan shine ainihin wato jawabu talab kamar yadda malamai suke cewa sannan wa yaghfir lakum dunubakum sannan Allah ya ainihin wato gafarta muku zunubanku al-imamu wato ibnu kasir ya ƙara cewa sun maƙala amirin li kulli ahadin min khasin wa amin sannan Allah ya ƙara faɗa wa kowane mutum wato gama garin mutane da kuma keɓantaccen mutane masu daraja ayar da za mu karanta ta gaba Allah maɗaukakin sarki ya ce wato ku ba Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai in kuka juya baya kuka ƙibin manzon Allah shi fa in khalafuhu in kuka saba wa annabi an amurhi daga umarnin da ya zo da shi daga gurin Allah to Allah kuma baya san duk mutumin da yake kafiri ne Ya ce fadalla sai ya nuni cewa ala anna mukhalafatahu fi tariqati saba wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kafirci ne wallahu la yuhibbu man ittasafa bidhalika duk kuma mutumin da ya siffanta da siffa ta tawaye akan karantawan manzon Allah to wannan mutumin kuma Allah baya son sa wa in da'a ko da yayi da'awa wa za'ama nafs wa za'ama fi nafsihi annahu yuhibbu lillahi wa yataqarrabu ilayhi ya rai cewa yana son Allah sannan yana kusanci da shi Allah din hatta yutabi ar-rasul an-nabiy al-ummi khatam ar-rusul hasi ya bi annabi al-ummi wanda bai je gurin kowa ya koyi karatu da rubutu ba sannan shine cikamakin annaba wa rasulullahi wa rasulullahi ila jami'i thaqalaini al-ins wal jinn shine kuma cikamakin annabawa zuwa ga mutanen duniya ga baki ɗaya da aljanu law kana alladhi laukanan kana al-anbiya'u mursaluna al-imam Kasir ya ce annabawa kai ba ma wannan ba hadda manzannin Allah wanda sun fi annabawan daraja Balil uzmi ulil azmi minhum kai ba ma wannan ba ulil azmi min rusul ba a ce a zamanin su lama wasi'ahum illa tiba'ahu duk annabin da ya zo babu yadda za in an je gaban Allah ya tsira sai in ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine shi yasa Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni al-imam wato Sheikh Muhammad Aminu Shankiti a littafin na adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an yace yu'khadhu min hadhihi al-ayati al-karima ana cirantuwa daga wannan ayar mai karamci anna alamatul mahabbati sadiqa lillahi wa rasulihi alama ta gaskiya ta san Allah da manzon Allah yattiba'uhu sallallahu alaihi wa sallama shine bin annabi Muhammadu falladhi yukhalifuhu wanda yake saba ma umarnin annabi wa yadda'i annahu yuhibbuhu sannan kuma yayi da'awa ya ce shi masoyin annabi ne to fa huwa kadhibun muftarin wannan makaryaci ne kawai ina ba ta fahimta in dai kana son annabi to ya kamata in ga fuska ga a ga alama irin fuska annabi ko kuwa in kana da uzuri wannan babun sa daban ne in kana son annabin an ga kayanka a ga kayanka irin nawa irin na annabi ina fata an fahimta sai ce iz law kana muhibban lahu la ata'ahu inda mutum da gaske san da yake wa annabi to da ya bi shi yace wa min al ma'lum inda al amma yace wannan sananne ne a gurin mutane annal mahabbata tastajlibu ta'ah duk mutumin da kake sansa so na gaskiya to kuma kakan masa biyayya in ya faɗa abu baka saba masa sai ya kawo maganan wani mawaƙi yake cewa ta asil ilaha wa anta tazhir hubbahu hadha la amrun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kana sabawa Allah sannan kana bayyana da awasan Allah yace na rantsi da Allah wannan abu ne wanda ya saba ma hankali inda san da kake wa Allah da gaske ne to da ka bi Allah cikin abin da ya bada umarni sannan yake cewa wani mawaki ya ce qalat wa qad sa'alat an hali ashiqiha billahi sif wa la tanqus wa la tuzdi fa qultu law kana rahna al maut min dama'in wa qultu kif an wurud al ma'i lam yaridi wani ne yake tambayar wato wata mata take tambayar abokin wani wani yana santa tace dan Allah ina so kamun bayani yadda wani yake suna shine take cewa qalat ta ce wa qad sa'alat an hali ashiqiha tana tambaya dangane da halin mutumin da yake santa tace billahi tace abokin ina haɗa ka da Allah siffu kamun bayani ka siffanta min yadda yake suna wala tanqus wala ziri, kar ka kara kar ka rigi ina so kamun bayani yadda wani yake suna fa qultu sai ce mata ai yadda wani yake sanki law kana rahadal maut min zama'in da za a ce zai jingina zai mutu saboda kishin ruwa ga kishi zai kashe shi wa kulti idan kika ce masa kif an wurudil ma'i lam yaridi kika ce masa ka hakura karka sha ruwan saboda tsabar bala'in su ya da zai mutu da kishi ba zai sha ruwan ba <laughs> ina ba ta fahimta <laughs> ina ba ta fahimta ina to wato wannan abu ne ma'alum ne sananne a gurin larabawa ba sa kiran muhabba da muhabba sai an hada ta da ainihin wato alittiba sai an hada ta da biyayya shi yasa muka ce idan mutum ya kalli ayoyin alkur'ani zai ga mafi yawanci ayoyi suna magana ne abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa suke a shi saboda duk wani mutum da ake son sa a duniya zaka ga akwai dalilin da yasa ake son sa wani ana son shi ne saboda haƙurin shi wani ana son shi ne saboda iya magana shi wani ana son shi ne saboda ilimin shi wani ana son shi ne saboda kyautar shi wani ana son shi ne saboda yafiyar shi wani ana son shi ne saboda natsuwar shi kowane mutum da mutane suke so ba za ka rasa ɗaya daga cikin dalilan nan da yasa suke ƙaunarsa ba to in ko nan dalilan ne suke sa a so mutum to jibilli halitta da Allah yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kowane mutum da ya ganshi zai je yana san shi domin in kyauta ce take sa a so mutum duk wani mutum a duniya manzan Allah ya fi shi kyauta idan ilimi ne ke sa a so mutum wannan dama ba a magana in haƙuri ne yake sa a so mutum ya fi kowa haƙuri sannan idan natsuwa ne take sa a so mutum manzan Allah ya fi kowa natsuwa duk wata sifa ta kamala da take sa a so dan adam saboda ita to ta kowa na kisa ce amma ta manzan Allah ta cika ɗari bisa ɗari to shi yasa Allah dan ya tabbatar da soyayyar sai ya ce a ba annabi kun ga wannan ayar bayan sun faɗa cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah bai ce ku so ni ba sai ya ce fattabi'uni domin yanzu mutabara ita ce za ta gasgata mutum yana son Allah ko bai san shi shi yasa a sahal bin abdullahi at-tustui yake cewa alamatu hubbullahi alama kana son Allah sai ce hubbul qur'an shine son alqur'ani yace wa alamatu hubbul qur'an hubbun nabi alaman kana son annabi sai yace son al ainihin alaman kana son alqur'ani son annabi sai yace wa alamatu hubbun nabi ittiba'us sunnatihi alama kai masoyin annabi ne to bin annabi wajen sunna sakakka saba masa shine alama na kai masoyin annabi ne to wannan yana ɗaya daga cikin alamomi guda goma da nace zan muku magana akan shi wanda insha Allahu wasu sun ba da shawara lokaci ba zai bayar tun da na tafsiri ne ya kamata a ce bayan sallah an sa shi muhadara ne mustaqilla mai zaman kanta saboda haka insha Allah za mu sa wannan a matsayin muhadara bayan sallah alamomi guda goma na gane masoyin annabi da su amma in lokaci ba zai ci mana ba za mu iya faɗansa a gurguje na farko al'imanu bihi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abu na farko na biyu <clears throat> shine ta'atuhu fi ma a mara yi wa manzan Allah biyayya cikin duk abin da ya ba da umarni kamar yadda soja suke da doka cewa ka bi kafin ka kawo matsala o oh, obey before complaint ko yanzu inda a ce ga komanda ga kurtu ga bindiga a hannun kurtun ga maman mutum da babansa a zaune sojan ya nuna sai ya ce shoot him to a ka'ida sai dai ka ɗirka musu wuta in sun mutu in kana da magana sai a tattauna to fiye da haka fa ake so al'umma ta ɗauki annabi wannan shine abu na biyu abu na uku bayan ta'atuhu fi ma amara sannan tasdiquhu fi ma akbara gazgata manzon Allah cikin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni abu na ainihin wato hudu wato ijtinabu ma naha anhu wa zajar nisantar abin da annabi ya hani a kansu ya tsawatar wanda sun fi guda tamanin jimagiman zunubai abu na biyar shine wa Allah yi ubadullah illa bima shara'a kar a kuskura a bauta ma Allah da wata ibada sai abin da manzon Allah ya kawo daga gurin Allah ya ce da shi za a bauta ma Allah wannan shine abubuwa guda nawa guda biyar abu na shida alama ta san annabi shine san matan manzon Allah dan duk wanda yake son miji to dole so kuma matar shi wannan ita ce alama ta shida duk mutumin da ya da'awar shi masoyin annabi ne kaga yana fito na fito da matan annabi to ƙarya yake ba masoyin annabi ba ne cikakken maƙiyin manzan Allah ne wannan shi ne abu na shida na bakwai sannan abu na takwas ko na bakwai ɗaya daga cikin alamomi na gane masoyin manzan Allah da su shine san 'ya'yan manzan Allah Ya'yan manzon Allah wannan shi ne kuma kun san mu 'yayan annaba a gurin mu guda bakwai ne uku maza hudu nawa hudu mata to yanzu wani zindikanci ya fara fitowa an ce ba ƴaƴan annabi ne agololi ne zuwa da su gida aka yi yar annabi kwaya ɗaya ce ita fatima kun san mun ce muku shi mai maganan fuji ba fa ba fa malami fa dan duk ɗalibin da ya karatu a islamiyya ya san idan an ce bintun ɗaya kenan bintani in an ce banat kaga jam'i kenan shi yasa da Allah ya tashi yace ya ayyuhan annabi qul li azwajika sai ce wa banatika dan ya nuna cewa ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa saboda haka mu ƴaƴan annabi a gurin mu mutum bakwai ne ina ba ta an fahimta to wannan gabar akwai sharhi akan ta doguwa abu na gaba wanda shine ainihin wato na takwas shine san jikokin manzan Allah jikokin manzan Allah nan ko dukkan wani mutum da ya haɗa aure takayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto sun haihu da 'ya'yan manzan Allah to jikokin manzan Allah ne kuma su dole ne akan al'umma abu na tara shine san abokan manzan Allah su ne sahabban annabi Muhammadu wannan ita ce alama ta tara ta mutum yana son annabi duk mutumin da ka ga da awar cewa yana son annabi ya zo ya fito na fito da sahabban annabi to alama ne na cikakken makiyin annabi ne ana cewa anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaktadi kowane mutum karka tambaye shi ka tambayi waye abokansa da zaran ka ga mutum abokansa na kirki to alama ne mutumin kirki ne da zaran ka ga mutum abokansa na banza ne to alama ne mutumin wa mutumin banza ne da haka lazimul qawl wanda suka ce sahabban annabi mutanen banza ne to abin da suke so su faɗawa duniya hatta shi kan shi annabin ba mutumin kirki ba ne dan da mutumin kirki ne da ya kamata abokansa su zama mi su zama mutanen kirki ina fata an fahimta sannan alama ta goma shine mutum ya zamanto duk abin da ya mallaka zai iya bayar da shi don wannan addini na manzon Allah ya tabbata wannan ita ce alama guda goma da ake gane masoyin annabi da shi amma cikakken sharhin wannan gaɓoɓin guda goma sai bayan ramadan in Allah ya kai mu wannan shine Allah ta'ala ya shirye da mu ina ta an fahimta wannan shine Allah ta'ala ya shirye da mu aya ta gaba Allah ya ce mai kulmi qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin na'am kun ga shi yasa muka ce da Allah ya wannan magana sai ce qul ati'u Allah wa rasul domin biyayyar ita ce za ta tabbatar da ainihin wato soyayya ɗin. wancan sahabin da ya ce ya lallahi la'anta a ahabba ilayya ko la'anta a habbu ilayya min ahali wa mali na fi son ka fiye da dukiyata da iyalaina idan ina gida na kan tina ka in ji bana iya haƙuri, sai na taso na ganka sannan in koma gida manzo Allah yake ce masa yake cewa annabi yanzu matsala shine idan na tuna cewa zan mutu zaka mutu wa arabtu annaka idza dakhalta aljanna na san cewa ko da ka shiga aljanna ba zan ganka aljannar ba kun ga shi yayi maganar soyayya ne ko da Allah ya tashi saukar da jawabi akan sa sai ya ce wa man yutu illaha war rasula sai ya kawo maganan ta'a domin kullum wannan shine abin da laraba suke nassabawa a matsayin shine alama ta soyayya ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ina fata an fahimta wannan shine to shi yasa za ku gaban da wannan ayar ayoyi da dama idan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zai ce atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubdilu a'malakum wa in tuti'uhu tahtadu haka Allah yake magana cewa aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato biya ina fatar an fahimta wannan shi yasa alfazazi a cikin littafin sa na ishiriniya yake cewa warisnal huda anhu fa akrim bi irthihi fa na shirhi ufnil hayata wa basihi fa kan taba min qalbin bihi ba'da khufsihi Daran nasu tsurran sidqahu yawma ba'athi walakinahu fin nasi lin nasi hussadu yace warisnal huda mun gadi shiriya daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace me kai mamakin girman abin da manzon Allah ya bari wanda aka gada sai yace to tunda abin da annabi ya bari na shiriya fa fi nashrihi ufnil hayata wa basihi a cikin yada abin da annabi ya bari ne kuma zan karar da rayuwata sai yace fa kan tsaba min qalbin bihi ba'da khubsihi zuciya nawa ne da ta zama mummuna amma ta dawo tana da tsarkaki saboda albarkar abin da Allah ya ciro manzon Allah da shi na sako sai ya ce daren nasu turnan sirqahu yawma ba'asihi mutanen duniya kab tun ranar da Allah ya ciro manzon Allah sun san cewa gaskiya yake amma walakin nahum fin nasi lin nasi husadu sai dai cikin mutane kullum akwai masu hassada ga mutane kai magana wani ya ce waye kai yaushe ka taso wannan ita ce matsalar da yasa wasu suka aikin wato ibin shi sannan yace huwal mulhamul munha ilayhi munabbahu fala lubba fil albab yushbihu lubbahu wa izdi abi takhyir faktara rabbahu dana lailatul isra mimman ahabbahu wa thani ruhul quds wan nasu hujjadu yace huwal mulhamul munha shi manzon Allah shine wanda ake masa ilhama kuma ai masa wahayi mutanen duniya akwai wanda ake ma wahayi da ilhama a yanzu sannan yace ainihin wato ilaihil munabbahu sannan duk wata daraja ta kololuwa ta kare akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa izji abi takyiri saboda an zuwa manzan Allah zaɓi a cin akan abin da ke cikin duniyar nan amma faktara rabbahu sai manzan Allah ya zabi cewa zai koma zuwa ga Allah dan haka wani gurin yake ta atihu fa inna shamsu fi taw'ihi jarat yi wa manzon Allah biyayya domin wannan ranar da kake gani ita kanta ta gudanu wajen yi wa manzon Allah biyayya wa qad aqbalat nahwal gurubi wa adfa adbarat ta riga ta fariyan maza ta faɗi lokacin ibada yi manzan Allah ya yi basi ba ya ce mata rana baiwar Allah ce mun ma bayan Allah ne ki dawo ki da daidai lokaci kaza sai mun yi bauta ga Allah sannan ki tafi ina ba ta an fahimta shi yasa yake cewa wa qad aqbalat nahwal ghurubi fa adbarat rana ma ta fara faduwa amma manzan Allah ya yi mata umarni ta masa biyayya to kai kuma waye da ba za ka annabi biyayya ba ina fata an fahimta yace walau talabat takwiri min ha ta takawwara da manzan Allah ya nemi ranar hasken ta shafi da sai hasken nata ya shafi zuka'un ata'at amrahu amrahu fataqahqarat hasken rana ya bi umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ranar kanta ta riga ta tafi ce ta dawo daga baya ta ainihin wato dawo da baya wannan duk alfaza ya yi baituka da yawa cikin ishiriniya yana cewa laqad faza man kana rasulu imamahu duk mutumin da ya riki manzan Allah ya zama shine kudwarsa shine abun koyinsa to wannan mutumin ya riga ya samu babban rabo a duniya da lahira ya ainihin wato tsira ina fata an fahimta ina Allah ya samu dace aya ta gaba Allah ya ce mi inna Allah adam wa nuhan wa ibrahim wa ala ibrahim al-imam ibn kasir yace yukhbiru ta'ala Allah yana ba da labari annahu tara hadhihi al-buyut cewa ya zabi wa'annan gidajen ala sa'ir ahalin ardi akan sauran mutanen ainihin wato ƙasa a wannan lokacin shi yasa yace inna Allah astafa adama Allah ya zaba annabi adamu sannan bayan ya zaba annabi wa nuhan sannan ya zaba annabi nuhu sannan wa ibrahim sannan ya zabi iyalan gidan annabi ibrahim don haka yi zamanto fasdaba adam alaihi salam sai zaɓa annabi adam ta wace hanya hadisi ya tabbata daga abu huraira hadisin shafa'atul kubra yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi da'awatin farufi a ilaihi zira'u mun kasance tare da annabi a wata walima da aka gayyaci annabi sai aka ɗaukowa manzon Allah cinye rago yace wa kanat tu'jibuhu nama yana burge manzon Allah ina fata an fahimta nama haka al'imamu abu huraira ya ce wa uji ujibuhu nama yana birge manzan Allah saboda ka ɗan uwan akwai ka in babu kawai ka haƙura wannan shine zuhudu Bana na hasa min hana hasatan sai manzan Allah ya fara cin wannan wato cinyar rago din wa ya yace ana sayyidun nasi yau malƙiyamati ni ne shugaban kowa da kowa ranar tashin alkiyama annabi ce wala fakara ba alfahari nake ba yace hal tadaruna ma da kun san ko me zai faru a can kuwa sai ce yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirina Allah zai tara mutanen duniya na farko da ƙarshe fi sa'idin wahid a guri daya fa yubsiruhum an-nadir wa yasmi'uhum dai wa tadnu minhum ash-shams mai kira idan ya kira a filin alkiyama kowa sai ya ji sannan mai gani duk abin da ya kamata ya gani a ranar wa tadnu minhum ash-shams sai a matso da rana kusa kusa wa yaqulu ba'd an-nas li sashen mutane idan masifa ta fasifa shi yasa aka kira ta da yawmal kiyamati ranar ranar da za a je a tsayuwa Allah kaɗai san tsayuwar da za a yi sai a fara shawara cewa yanzu ya kamata a yi ya kamata a je a nemi wanda zai ma Allah magana dan a sassauta a yi ma kowa hisabi kowa ya san sa dan wuta ya wuta dan aljanna ya aljanna daga nan wannan lokacin sai mutane su ce abu kuma adam akwai baban mu annabi adam fa ya atunahu fa yaquluna ya adam anta abul bashar wannan shine abu na farko kai ne baban kowa da kowa da haka duk wanda ba annabi adamu ba shi dan bashar ne shi dan mutum ne da haka manzon Allah shi yasa yake faɗawa mutane ce kul inna ma ana basharun mislukum ina fata an fahimta anta abul bashar kai ne baban kowa da kowa shine abu na farko abu na biyu khalaqaka Allahu bi yadihi Allah ya halicce ka da hannunka da hannunsa wanda suka dace da shi subhanahu wata'ala abu na uku wa nafaka fihi min ruhi fika min ruhi Allah ya busa maka rai daga gurinsa abu na hudu wa amara al mala'ikata fasajadu laka Allah ya umarci mala'iku sun maka sujjada abu na biyar wa askanaka aljanna Allah ya zaunar da kai aljanna sai ina fata an fahimta an gane wani yanzu bai taba barin garin da yake ma yake ballanta na ji kanshin aljanna amma shi ya zauna a cikin ta fitowa yi to wannan wani karramawa ne wanda Allah ya yi shi annabi Adamu shi yasa ya ce inna Allah astafa Adama Allah ya zaɓi wa annabi Adamu sannan wa Nuhan Allah ya zaɓi annabi Nuhu malamai suka ce wa Nuhan da Allah maɗaukakin sarki ya magana cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan to wannan istifa din zaɓu wasu suka ce Allah yana maganan ainihin wato addini ne inna Allah astafa Adamu wa Nuhan wa ala Ibrahim Allah ya zaɓi musu addini to kuma biyun muka haɗa. Allah ya zaɓe su kuma ya ainihin wato zaɓin masa addini a baya mun karanto a bakara Allah ya ce wa annabi Ibrahim idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alami wa wassa biha Ibrahim banihi wa yaqubu ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun to yadda Allah ya zaɓe su haka ma addinin da suke ke Allah ne ya zaɓa ainihin wato addinin ina fata an fahimta wannan yana daga ciki sannan Allah madaukakin sarki ya ainihin wato faɗa mana kamar yadda zamu karanta nan gaba ita ma na Maryamu Allah ya zabe ta wa idh qalat al mala'ikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ita ma Allah ya zabe ta shi yasa lokacin da kafirai suka ce Allah yana da da Allah ya ce ala ku saurara innahum min ifkihim yaqulun la yaqulun daga cikin kirkiran su suna faɗa suna cewa waladallah cewa Allah ya riƙe da Allah ya ce wa innahum lakadibun ƙarya suke yi sai ce astafal banati wa lakumul banun astafal banati alal bani ya za a yi ku zaɓi wato ‘ya'ya mata ku bar ma Allah subhanahu wa ta'ala ‘ya'ya ainihin wato maza ina fata an fahimta to shi yasa Allah sai wani gurin yace law aradallahu an yattaka da waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u da Allah ya yi nufin ya rikita to da ya zaba daga cikin halittunsu wanda ya ga dama wannan yasa ayoyin da muka karanta a baya cewa wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lahum taluta malika قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم كون كيران الله نيمي الله ني زابي شي النبي موسى ما هكا الله يتي masa bayan matsalar da ta faru a miƙati Allah ya ce masa qala ya Musa in istafaituka ala nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma wa kun min shakirin wannan yasa cikin suratul anbiya ko suratul hajji Allah ya ce Allahu yastafi min al mala'ikati rusulan wa minan nasi Allah shi yake zaba daga cikin mutane ko ya zabi mutum ainihin wato manzo duk wanda Allah ya zabe shi annabi ko manzo ko a ranar da ya zo duniya ne ba wanda ya isa isa Allah ya canza in duk duniya sun tare sun ce ba za su bi shi ba Allah ba zai ce to ba cancanta ba yanzu an fasa shi yasa ranar da annabi Isa ya zo duniya ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani biya saboda zabi ne na Allah wannan yana daga cikin sannan Allah ya faɗa cikin suratul sadi yace wa zukur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulul aidi wal absar sai yace me inna akhlasnahum bi khalisatan dhikrid dar wa innahum indana lamin al mustafin al akhyar wannan yasa Allah ya dinkule ga baki ɗaya ce qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa a ce godiya ta tabbata ga Allah aminci ya tabbata akan bayansa wanda ya zaɓa to daga cikin bayin da Allah ya zaɓa banda annabawa akwai sahabbai yadda kalman istafa take nuna zaɓi haka kalman iktara take nuna zaɓi shi yasa a cikin sunayen manzon Allah ana ce masa muktar ana ce masa mustafa ina fata an fahimta da haka mustafa shine dama wanda aka zaba daga daga ainihin wato istafa yastafi mustafi shine Allah shi yake yin zaɓin. wanda duk kuma aka zaba shine wa shine mustafa shi yasa anan yace inna allaha astafa adama wa nuhan Allah shi ya zaba annabi adamu sannan shi ya zabuwa shi ya zaba ainihin wato annabi nu ina fata an fahimta shi yasa sai yace wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum ma ja'ala alaikum fid dini min kharij dan haka ba qur'ani bane in kace huwa astafakum yayi ina fata an fahimta da haka sahabbai sun shiga cikin bayan da Allah ya ce qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina tsafa amincin Allah ya tabbata akan bayansa wanda ainihin wato Allah ya zaba ina fata an fahimta wa ala ibrahima da ainihin wato iyalan gidan ainihin wato annabi ibrahim wa ala imran da kuma ainihin wato ala imran da haka suka ce wastafa nuhan alaihi salam Allah ya zaba annabi nuhu wa ja'alahu awwala rasuli rasulin Allah ya sanya shi shine farkon manzo na Allah ba'athahu Allah ila ahli al-ardi Allah ya turo shi zuwa ga mutanen ƙasa lamma abadan nasu da ausan lokacin da mutane suka bauta ma gumaka wa ashraku fi dinillahi suka yi shirka cikin addinin Allah wanda shirka malam yunazzil bihi sultan Allah bai saukar da wata hujja a shirka ba wan taqama lahu Allah madaukakin sarki ya dauki fansa akan shi ainihin wato annabi ainihin wato ina fata an fahimta akan shi annabi wan taqama lahu Allah ya dauki fansa saboda annabi nu tunda yayi addu'a yace fa da arabahu annima galubun fantasir yace Allah an rinjayi ni Allah ka taimake ni Allah ya ce fastajabna lahu a cikin suratul anbiya roƙon da ya kuma sai muka amsa masa lamma qalat muddatuhu baina zaharani qaumihi lokacin da ya dade yana kiran su wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama sai dai shekara dubu ba hamsin yana musu wa'azi yad'uhum ila Allah laylan wa nahara sirran wa hara kamar yadda yace qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum dhalika illa firaran amma wannan bai kara musu komai ba sai gudu fada'a alaihim sannan yi musu addu'a yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara Allah kakkaba gidan duk wani arni a doron ƙasa fa aga raqahumullahu sai Allah madaukakin sarki ya nutsar da su an akharihim daga farkon su har ƙarshen su walam yanju minhum ba wanda ya tsira illa man tabi'ahu ala dinihi allazi ba'athahu Allah bihi sai wanda ya bi annabi nuhu shi yasa Allah yake cewa bayan ya sauka fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin ina fata an fahimta Allah ya tsiratar da shi wannan yasa <clears throat> hadisi ya tabbata cikin bukhari abu sa'id al-khudri yake cewa yud'a nuhu yawmal qiyamati Allah zai kira annabi nuhu ranar alkiyama fa yaqulu sai annabi nuhu yace labbaika wa sa'adika ya rabbi fa ƙulu sai Allah ya tambayi annabi nuhu ya ce hal ballagta ko ka isar da saƙon Allah fa na na'am sai ce eh fa yuqalu sai a ce li ummatihi hal ballagakum shin ko an zo muku da saƙo daga gurin Allah fa ƙulu ma atana min didi shi yasa min din za'ida li littaukid wato irin kwata kwata ko dure da saƙo ba su taba ji ba a duniya fa ƙulu sai ya ce Allah ya juya kan annabi nuhu ya ce man yashhadu laka wa zai maka shaida akan ka isar da sakon Allah sai ya ce Muhammadun wa ummatuhu annabi muhammadu da al'umma shi za su yi masa shaida kuma wallahi ko ni sai na shaida a gaban Allah an fahimta tunda mun karanta a qur'ani ya zo yi wa'azi rabbi inni da autu qawmi laylan falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ko kai ba za ka shaida ba ina fata an fahimta shi yasa yace muhammadun wa ummatuhu annabi muhammadu da al'umma shi fatashhaduna annahu qad ballaga sai al'ummar annabi su shaida akan shi ya isar da sakon Allah shine wa yakuna rasulu alaikum shahida a wannan lokacin idan al'ummar annabi suka ba da shaida akan shi su kuma al'ummar annabi sai annabi ya ba da shaida akan cewa lallai fa al'ummar shi adalai ne ina fata an fahimta wannan yana daga ainihin wato cikin dan haka wastafa wato inna Allah astafa Adam wa Nuhan sannan wa ala Ibrahima sannan wastafa ala Ibrahim ya zaɓi iyalan gidan annabi Ibrahim wa minhum daga cikin iyalan gidan annabi ibrahim akwai sayyidul bashar shine shugaban mutanen duk duniya wa khatamul anbiya'i sannan cikamakin annabawa alal itlaqi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin iyalan gidan annabi ibrahim shi yasa Allah ya sha faɗa cewa fattabi millata ibrahima millata abikum ibrahima Allah ya sha maimaita cewa babanku annabi ibrahim shi kuma annabi ibrahim Allah ya faɗi wasu sifa guda shida a kansa ya ce inna ibrahima kana qanitan lillahi eh inna ibrahima kana ummatan ko ya kasance al'umma ne malamai suka ce kuduwa ne jagora ne abin koyi ina fata an fahimta dan malamai sun ce an yi lokacin da annabi ibrahim ya zauna duk duniya shi kadai ne musulmi ina fata an fahimta duk duniya ya buga da wa'annan matsiyata ya buga da wa'annan ya buga da wa'annan matsiyata wa'annan matsiyata ma a buga da su Allah ya ce wa hajjahu qaumuhu mutanensa sun yi jayya da shi qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi a rabbi kulli shay'in ilma afala tatadhakkaru a lokacin da yake shi kadan ma cewa kaifa akhafu ma asharaktu ya zan ji tsoron abin da kuke yin shirka da shi wala takafuna annakum asharaktum billahi ku ba ku tsoron kuna yin shirka da Allah ولا تخافون billahi أشركتم بالله ما لم ينزل fa ayyul فأي الفريقين أحق بالأمن in kuntum in kuntum ta'lamun in kun sani amsa ba ku sani ba Allah ya ainihin wato ba da amsa to wannan yana daga ciki na farko inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa kudwa ne jagora ne abin koyi sannan mun ce kalmar qunut yakan dauki da'a ga Allah da kuma kaskantar da kai ga Allah to annabi ibrahim yana da kankan da kai ga Allah shi yasa wani gurin yace inna ibrahima la halimun awwahum munib yana da haƙuri sannan yana komawa zuwa ga Allah a ce baka ka girma kana da baka da ɗa kana da bukatar ɗa a daidai lokacin da kuma bayan ka haifi ɗan dan Allah ya jarraba ka ɗan ƙwaya a ce ka kwantar da shi ka yanka shi yasa Allah ya ce wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin ina fata an fahimta wannan yana daga cikin sannan Allah ya ce hanifan mutum ne kullum wanda yana neman gaskiya ya bi ya bar ƙarya sannan walam yakum minal mushrikina bai daga cikin mushrikai sannan shakiran li al'umi mai godiya ne ga abin da Allah ya masa na ni'ima sannan Allah ya ce ijtabahu Allah ne ya zaɓe shi wa hadahu ila siratin mustaqim sannan ya shiryar da shi zuwa ga hanyawa madaidaiciya Allah ya ce wa atinahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mun ba shi kyakkyawan yabo a duniya sannan a lahira yana daga cikin dagartattun bayi na Allah ina fata an fahimta ina fata an fahimta yana daga cikin shine wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin malamai suka ce wal muradu bi imran hada huwa walidu maryam bintu imran shine mahaifin wato na na maryamu ɗan imran ummu isa wato mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam ina fata an fahimta shi yasa aya ta gaba Allah ya ce min zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami malamai suka ce zurriyatan shine ainihin wato al-ansalu wato nasal al-auladu wal ahfadu wa ansaluhu wato 'ya'ya da kuma jikokinsa shine zurriyatan ba'aduha min ba'adin da haka zurriyatan ba'aduha min ba'adin wa suka ce wa hiya zurriyatun salihah wannan ita ce ainihin wato zuriya ta kirki wata ta tawarasu salaha wa tuqa wal iman billahi wadda gadan ya yi ai wato ta gadi salaha da taqwa da kuma imani da Allah kun san mun ce zuri'a mai kyau ana buƙatar ta kuma duk wanda ya aure yana daga cikin notice din da ake bayarwa idan matarka tana da ciki tun daga wata ɗaya wata biyu wata uku ba wai dan ka sai itace bane ka sai kayan wanka a'a wannan yana da kyau shi ba amma asali notice din da ake bayarwa shine dan mutum ya dansa addu'a ya zama to dan da zaka haifa tun ya zo duniya kafin ya zo duniya ka roƙan masa Allah Allah ya sa ya zama na kirki duk wanda mahaifin da ya dinga maɗansa addu'a tun yana ciki har ya zo duniya to in sha Allah in ya zo duniya za ka ga Allah ba zai jarrabe shi ba dan ya fi karfin shi wajen sarrafa shi ina ba ta an fahimta amma mutum ya zamanto an kauce ma wannan an samu ainihin wato matsala da haka suka ce wa hiya ashbahu wa amsalul fil khair wal fadila zuriya ce wacce ta yi kama da juna wajen alheri da kuma falala allati kanat sababin fistifa'in wanda wannan wato kamancece ne da ta yi da juna wajen aikin alheri wannan shi ya zamanto sababin da yasa Allah ya zaɓe ta shi yasa yace zurriyatan ba'daha min ba'd wato zuriya wato akan zuriya wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki sami'un ne yana ji ga don mutumin da ya ainihin wato roƙe shi akan buƙatarsa sannan alimun Allah ya san buƙatar da kowa yake da shi san da zai roƙe shi yanzu ba mutanen masallacin nan ba ko garin nan duk duniyan nan wallahu sami'un Allah yana jin kowa akan buƙatar da zai roƙe shi sannan alimun Allah ya san kowa buƙatar da ya roƙo a kanta wani in zai roƙo zai ce a bashi mota takwas ne ina fata an fahimta wani kuma sun yi rigima da wani zai ce Allah ka kakkarewa ne Allah ya ji buƙatar da kowa ya roƙa ina fata an fahimta wallahu sami'un alim aya ta gaba Allah ya ce قالت امرأة عمران رب إني نظرت نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة إمران لو كتند ما إمران تتي wato ita ce mahaifiyar na na Maryamu alaihi salam malamai suka ce wa hiya hannatu bintu faqud ita ce hannatu bintu faqus sunanta kenan to lokacin da ce rabbi inni nazartu laka ma fi batsani muharrara Allah nayi nayi alwashi a kan abin da ke cikin cikina Muhammad bin Ishaq yake cewa kanat mar'atan la hamilu ita na na wato mahaifiyar na na Maryamu mace ce wacce ba ta ɗaukar ciki wata rana fara'at yawman ta'iran sai ta ga wani tsuntsu wannan tsuntsun yana da ainihin wato 'ya'ya yana ciyar da ainihin wato 'ya'yan sai ta kalli ikon Allah yadda karamin tsuntsu yake da ƴaƴa da yadda yake kula da su yake ɗaukan nauyin su ke ciyar da su wannan abun fashtahatil walada to daga nan sai ta yi kwaɗayi Allah da ya kula da wannan tsuntsun a halin da yake cike yake ɗaukar ƴaƴan shi da kuma ɗaukan nauyin kula da ƴaƴan yana da iko iya bata ainihin wato haihuwa da haka a wannan lokacin sai ta koma tana roƙon Allah maɗaukakin sarki akan Allah ya bata ɗa, shine idh qalat imra'ati imrana lokacin da matar imrana tace na nan matar wato mahaifiyar na na maryamu rabbi ya ubangiji wato inni nazartu laka ni na yi alwashi gare ka ma fi badani muharrara bayan Allah ya ainihin wato ainihin wato mafi badani muharrara abin da ke ainihin wato ainihin wato na, da haka suka ce mafi baɗani muharrara ai khalisan mufarragan lil ibadati wa lil khidmati al baiti Allah na ya alwashi abinda ka bani zan yanta shi ya zaman to banda hidima ga dakin ka na Allah ba abin da zai yi ina fata an fahimta da haka wannan roƙon da ta yi fa taqabbala minni Da haka take ce Allah ka karba daga gurina innaka antas samiul alim Allah kai mai ji ne sannan kuma alim kai masani ne akan duk buƙatar da kowa yake da ita ya roƙe ka da haka suka ce as-sami'u li du'a'i Allah kai mai ji ne ga addu'ar da nake yi. sannan al'alimu bi Allah ka san ni da ta sa nake roƙon ɗa kenan kun ga wannan zai nuna mana kenan tun daga lokacin da mutum ya aure foundation na farko ya zama to yana da hadafi na yin auren kun ga yanzu addu'a take amma me yasa take addu'a Allah ya bata ɗa saboda inni nazartu laka ma fi badani muharrara Allah ka bani dan da zan yanta shi yadda zai zamanto tsantsar aikinka da kulawa da ɗakinka ban da shi ba abin da zai ina fata an fahimta to duk wanda zai roƙi da Allah ya bashi da ya zamanto manufarsa shine Allah ya bashi ayin da za su taimake shi gurin yadda za a yada addinin Allah wannan shine mutum ya ci ribar ainihin wato rayuwa a duniya da haka suka ce walam takun ta'lamu ma fi badniha a wannan lokacin bata san abin da ke cikin cikin ta ba wato zakaran au mace ne ko namiji bata sani ba da haka dai ta ce fa taqabbal minni innaka antas samiul alim daga karshe Allah ya ce mata falamma وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها يا عند تهيفي إتنا مريم قال سيتك يا رب إني وضعتها أنثى Allah na haihu amma bayan na haihu sai na haifi ainihin wato mace alwada'u shine mace ta sauke abin da ke cikinta na haihuwa kamar yadda ya ce mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim sai ya ce yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamla dukkan mai ciki tana sauki abin da ke cikin cikinta take cewa inni wada'atuha untha Allah na haifi ya mace wallahu a'lamu bima wada'at kuma Allah shine mafi sanin abin da ta ainihin wato haifa walaysa dhakaru kal unta amma sai tana complain tana cewa Allah ka sani da namiji nake so in samu amma ka san ya mace ba kaman da namiji take ba ina fata an fahimta sun ce tana nafin fil quwwati wajen karfi ai da mace da namiji ba za a hada ba waljal da kuma fatan namiji da mace ba ɗaya bane namiji in yana tafiya a titi ana so a ganshi wani katako katako rodu rodu ko kuwa <laughs> yana tafiya amma an kaga mutum a hanya yana tafiya yana yanka ne mari wallahi ina fata an fahimta kamar da sai na umar yake shi yasa zaka ga ko jikin mace ne da namiji ba ɗaya bane musamman matan da suke sa hijabi eh, bincike na likitoci ya tabbatar ni'imin fatan matan da suke sa hijabi ya sha bamban da wata jikinta kullum yake a waje da damtse yadda ka san yadda dambe ba ɗaya ba ne ina ba ta an fahimta saboda haka fil quwwati wal a wajen karfi da fata fil ibadati da ibada kun san mun ce annabi ya ce naqisatu dinin naqisatu akalin ko kuwa sannan wa khidmatul masjidil aqsa da kuma hidimar masallaci masjidil aqsa shi yasa take complainta walaysa dhakaru kal unsa ina ba ta an fahimta amma duk da haka take cewa inni ha maryam eh duk da haka ni na sa mata suna ainihin wato Maryamu. wa inni u'idha bika Allah ina roƙonka ka tsare ta wa zurriyataha da kuma ainihin wato zuriyata min ash-shaytan rajim daga shaytan jefaffe ba al-imam ibn kasir ya kawo wannan gaba wa inni ha maryam yace fihi dilalatun ala jawazi tasmiyati wa mil wulada a cikin wannan ayar akwai wato halacci na wato sa suna ranar da aka wa mutum haihuwa kama huwa zahiru min as-siyaqi kamar yadda siyaƙin aya a bayyane yake nunawa li'annahu shar'u man qablana domin wannan shari'a ce wadda ta gabace mu yace wa qad hukiya an yi kaito abin da ke tabbatar da wannan a cikin shari'ar mu za mu kawo banda nan gurin guri guri hudu ko biyar a ranar da wanda aka haife su suka zo duniya aka sa musu suna wasu ma ba cikin kuma aka yi musu suna ina fata an fahimta guri na farko bayan ita kanta na na maryam ranar da aka haife ta ta ce wa inni sammaituha maryam na sa mata ainihin wato suna maryam guri na biyu sai ita kanta na na maryamu bayan ta haihu idh qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmihul masihu isa ibn maryam ina ba ta fahimta ranar da annabi annabi isa ya zo duniya Allah yake faɗa mata wannan maganar cewa inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmihul masihu isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al muqarrabin sannan ayat da mu karanta a gaba bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa hunalika da da'a zakariya rabbahu to a can gaba cikin suratu maryam Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa cewa yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yana cikin addu'a Allah ya ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya mu ne maka baka da sunan sa yahya yayin da ba wani mutum wanda ya taba sa ma dan sa yahya a duniya kai ne na farko kuma an faɗi sunan yahayan tun ma ba cikin annabi yahayan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah annabi Isa yake cewa ko annabi Isa kafin Allah ya ɗauke shi ya tafi da shi sama yake bayani cewa id qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa mubashiran ina mai muku bishara bi rasulin ya ti min bari ismuhu Ahmad ina fata an fahimta guri na biyar cikin suratul hud ko suratul hud da Allah ya ce walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra mala'ikun mu sun je wa annabi ibrahim da bushara me al bushara shine al ikhbaru bil khair qabla itiyani qalu salam qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanis فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واودس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa matar tana ɗi sai muka yi mata bishara cewa za ta haifi da annabi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub bayan annabi ishaq ya zo duniya ya yi aure ya girma to sannan annabi yaqub shi ma zai zo duniya ya aure ya girma da ɗa ne dawa da jika aka yi bishara su tun ma ba cikin ɗan ba cikin jikan ina fata an fahimta shi yasa muke cewa mutane a dinga karatu wannan matsala ce wadda baya an yi ta rigima a kanta in aka yi maka haihuwa ran da ka sa suna to sai ka zama gari a ce ma sami ina bi hadha fi aba'in al-awwalina tunda muke in banda alama na karshen zamani a ce a wa mutum haihuwa yau ya mu yaro suna to wannan ba mu taba ji ba to banda wannan ma akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace walidu wuli dali al-lailata an mun haihuwa wannan daren waladan wuli dali al-lailata an mun haihuwa ainihin wato wannan daren an haifan min yaro sai ce sammaituhu bismi abi ibrahim sai na sa masa sunan mahaifina ibrahim kun san mun ce Allah ya ce masa huwa abi millata abikum ibrahim kuma mun san cewa a cikin ƴaƴan manzon Allah akwai ibrahim sannan ya tabbata Anas dan Malik ya tafi da dan uwansa lokacin da aka haife shi in ba ku manta ba hadisin da ke cikin riyadus salihina ina ba ta an fahimta sanda mahaifiyarsa ta dauke shi a ranar da aka haife shi Anas ya dauke shi ya kai shi gurin annabi annabi ya yi masa tahaniki ya sa masa suna Abdullahi wannan ya tabbata a sunna sannan anna rajulan qala ya rasulullahi wulida li waladan wani mutum ya zo ya ce ya rasulullahi an haifan min da fa ma usammihi wani rasulullahi sa masa qala sai annabi ya ce masa ismu waladika ka sa masa sunan ainihin wato ɗanka ko mahaifinka abdurrahman shine wa inni sammaituha maryam wa inni u'izuha bika da haka suka ce hadisin da ya zo yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aƙiƙa kwana bakwai ya sa suna suka ce ba shi da alaƙa in sahal hadisu da aƙiƙa dawa da suna ina fata an fahimta ya bari aƙiƙa an yi a kwana bakwai amma suna ranar da aka haifa yi yasa domin wa'incan hadisan sun ce sun kusan su ci karo da hadisan da ke cikin bukari da ainihin wato muslim to ba matsala ba ce ta rigima in an maka haihuwa yau kana da ikon kama yaron suna yau kuma duk duniya ba wanda ya hana musamman yanzu yadda ake rudanin nan in baka wa ɗanka suna ba ka ce sai an kwana bakwai sannan za ka faɗa mutane sunansa to wallahi kafin rana ta daga wani ya sa masa suna rana ko ɗan liti ko ko ɗan tala ko ɗan jimmai ko ba ka ake ba kaga wannan sunan da rana ya danna sunansa na gaske ka zo kana neman mutum wani ma in aka faɗi sunansa na gaske saboda ba a saba da shi ba sai kaga abun ya ma mutum gwangwaran gwang ina fata an fahimta kuma suna da kuke ganin sa fa yana da tasiri akan mutum idan na kirki ne shi yasa Allah ya ce mana bi salisul fusuqu ma iman shi yasa Allah da ya tashi sai ya zamanto walillahi asmaul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau to yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi haƙƙin kowane iyaye a akan ɗansa shine bayan an haifi yaro su zaɓan ma ɗansa suna mai kyau kasa zaɓan masa ainihin wato sunan banza Allah ta'ala ya shirye da mu wa inni sammaitu ha maryam na sanya mata suna maryam malamai suka ce ma'anan maryam da wancan yaren da na na maryam ta fito a cikinsa shine al'abidatu ko abidatur rahman ina fata an fahimta wacce take bauta ma Allah saura minti nawa saura minti biyar aka kamata saura minti goma ne kamun bayani an fahimta yi wa inni uidu ha ka Allah ina roƙonka ka tsare ta wa zurriyata ha da kuma zurriyata min da rajim daga shaitan jefafi ina fata an fahimta to sai gobe sai mu ji waye ne zuriyata kuma wani irin roƙo ta yi na Allah ya tsare ta kuma Allah ya karbi wannan roƙon ko bai karba ba ina fata an fahimta na ga kamar wannan sako ne ko me a ciki waye tsuru ok to ga alhaji sunan mai gidan man ainihin wato bishala ya turo da naira dubu ashirin da biyar a sa wannan asusun kwamiti na marayu allah ya saka masa da ainihin wato alheri ina fata an fahimta alhaji shi da dan uwansa alhaji salmanu suna daga cikin bayan allah da suke taimaka mana a harkar da'awa ko da azumi ko ba azumi mafi yawancin duk zigar da kuka ga motar nan tana yi wajen aikin addinin allah to suna daga cikin masu taimaka mata da zuba mata mai da sanda muka tashi gidan man kawai muke zuwa mu shiga da gudu mu faka gidan famfo a zuba mata mai mu kara gaba mu tafi aikin Allah da haka muna roƙon Allah ya ji kan mahaifinsa alfaki Allah ya kara mu dukiyarsa albarka ina fata an fahimta eh. saboda haka wannan karatun da ake na tafsiri ya fito saboda haka wanda yake da bukata sai ya nema a ainihin wato waje ina fata an fahimta da sauran gurare kuma kun ji Allah ya taimake mu bana karatun ya dauku ba matsala an fahimta yi abu na gaba wannan bayanin karka ɗauka zan yi wani bayani an fahimta ai